Jarumi. Wannan shine jarumi. Jarumi ne. Yi wane da Allah. Jarumi ne. To, lafiya kuwa? Ina kuwa lafiya. A yadda ka ganin nan ba lafiya. To me ya faru? Ni ne saurayin Aisha, yarka. Ta ce min za su yi biki ta arwaya ta. Ta tafi yau kwana shida ina kiranta ba ta dagawa an ce wai wayar ta bata don haka na zo ne kawai a sai ni za a biya ni wayata sai ta shiga ta fita ko kuwa da sarka yanzu kai in bar da ka bawan Allah lokacin da kuka yi ina ina ban sani ba sai yanzu da ta bati muku za ka zo ka same ni me nawa a ciki ka gaya mun me nawa a ciki baba ina jin nauyin ka ba a sai na dai a biyan wata wayannan ita kenan mun yawwa ita kenan mun dan wallahi sai an biya ni ba zan iya hakura ba dan na rantse ma da Allah akan wayan nan in ba zan hana bacci daga farkon layin nan har karshen shi ba Allah ya dine mu bani da abun da yafi wayata wayata ce kadarata yanzu ya ka waya saboda me saboda kai ne mahaifinta yasa na zo ka biya ni nawa ne kuɗin wayarka a biya ka shikenan ina shine kawai to ka faɗa kudin kuɗin ka kudin wayata naira dubu ɗari da saba'in ne Bawon Allah naira dubu ɗari da saba'in? Eh, dubu ɗari da saba'in shine kuɗin wayata. Yaro ni na aza bai wuce naira dubu biyu ba. To tun da nake ban taɓa riƙe naira dubu goma tawo ba. Ni fa ban san wannan zancen ba. Zaman shashasha karamin dan iska ka kalle ni da kyau. Kar ka ganni da tarbi. Ba iskancin da ban yi a ƙasan nan ba. State talatin da shida nan ba inda ban zaga ba. Kai karamin ɗan iska irinka mai kwana da wando? har ka kalle ni ka ce min in biya ka in ba haka kar in kwana a gidana dan Allah dan annabi in ka isa in na shiga ka biyo ni wallahi sai wallahi an ban wata wannan shine jarumi shine jarumi jarumi barka da zuwa shafin KSB data shafin kwasar san data katin waya da sauƙin biyan kuɗin decoder tv ga sabbi ku shiga ku yi rijista ku sami saurin biyan bukata a nan gaba a shafin intanet na ksb data kuna iya sayan katin waya ko data ko biyan kuɗin wuta ko kuɗin decoder TV ko ajiya a asusun gata kai har da duba jarabawa iri-iri a shafin KSB ga 'yan shaf-shaf gari na ruwa ku yi sabin wannan lambar waya da neman komi ba komai a wurin KSB dare da rana.